radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin goshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na mulika iran bayan su kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su idan da sauran lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai mai ban kwana da ku. wani abin za su zo muku ne bayan an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 31 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan Muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan agustan shekara ta 1978 imam musa sadar shugaban kungiyar amala a kasar labanan ya bace a kasar libya yayin wata ziyara wadda ya kai a kasar bayan da ya samu goron gayyata na musamman daga shugaban kasar libya na lokacin ma'amar gaddafi an haifi imam musa sadar a birnin kumna kasar iran a shekara ta 1928 bayan kammala karatu ya koma kasar labanan da zama a lokacin ne kafa majalisar kori ta malaman mabiya mazhabar shi'a a kasar labanan ya kuma samu amincewar majalisar dokokin kasar kan yin haka ya kafa kungiyar harkatul mahrumin domin tallafawa marasa karfi daga cikin musulman kasar labanan bayan haka kuma yana goyon bayan gwagwarmaya da falasinawa suke yi da isra'ila har yanzu dai ba a san makomar imam musa sadar ba amma abin da ake da tabbaci shine kanar gaddafi shine ya kama shi bayan ya gayyace shi kuma ba a san yadda ya da shi ba masu aure ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan agustan shekara ta 1957 kasar malaysia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin haka dai musulunci ya shiga kasar malaysia a cikin karni na 13 miladiya sannan kuma a hankali turan portugal suka shiga kasar a cikin karni na goma sha bakwai miladiya sai kuma a shekara ta 1824 turan portugal da ingila suka canza yarjejeniya kan cewa ingila ta mallaki malaysia sannan holland ta mallaki indonesia wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da malaysia ta samu 'yancin kanta rana irin ta yau. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin 31 ga watan agustan shekara ta 2005 mutanen ƙasar iraki kimanin dubu ɗaya ne daga cikin masu juyayen shahadar imam musal kazim alaihi salam a hubarin sa da ke kazimiya a kusa da birnin bagdaza na ƙasar iraki suka shahada kafin wannan lokacin dai an ji ƙarar tashin bam wannan ya tsorata mutane da dama har suka yi ta tattaka junansu sannan wasu kuma suka fada a cikin ruwa daga kan doguwar gada wadda take kogin frat an kista cewa dai kimanin mutane miliyan ɗaya ne suke ziyartar hubbaran imam musa kazim alaihi salam a wannan lokaci jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu amurka ta mayar da ayyukan ofishin jikadancin ta a kasar afghanistan zuwa kasar qatar hukumar lafiya ta duniya ta ce mai yiwuwa korona ta sake laƙume rayukan dubban ɗaruruwan mutane kafin ƙarshen wannan shekara a najeriya kuwa a yau ne wa'adin da asu ta wa gwamnatin tarayya yake karewa yanzu kuma ga labaran da ke da ke gwamnatin kasar amurka ta mayar da dukkanin ayyukan ofishin jikadancinta wanda yake birnin kabul na kasar afghanistan zuwa birnin doha na kasar qatar tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya sana a daren jiya cewa zuwa yanzu gwamnatin kasar amurka ta mayar da dukkanin ayyukan ofishin jikajin ta wanda yake birnin kabul na kasar afghanistan zuwa birnin doha na kasar qatar inda za ta ci gaba da gudanar da ayyuka waɗanda suka shafi afghanistan daga can ya ce za su ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa sun taimaka wa sauran amurka wanda suka rage a ƙasar afghanistan a halin yanzu waɗanda yawan su zai kai kimanin mutane ɗari matuƙar dai suna buƙatar barin ƙasar blinken ya bayyana hakan ne bayan tashin jirgi na ƙarshe wanda yake ɗauke da sojin amurka waɗanda suka mame ƙasar afghanistan tsawon kimanin shekaru ashirin da suka gabata yanzu haka dai wannan mataki na bazata wanda shugaban ƙasar amurka joe biden ya ɗauka na fitar da sojojin amurka da ƙasar afghanistan yana ci gaba da shan kakkausar suka daga bangarori daban-daban na 'yan siyasar amurka waɗanda suka hada har da 'yan jam'iyyarsa ta democrat bai ga haka kuma wasu daga cikin manyan janar-janar na ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta pentagon sun bayyana matakin na biden da cewa shine jefa ƙasar afghanistan a cikin halin da take ciki a yanzu tare kuma bayyana hakan a matsayin babban abin kunya ga amurka hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadi akan cewa akwai yiwuwar ƙarin mutane 236 su iya mutuwa sakamakon kamar cutar corona nan zuwa da ɗaya ga watan disamban wannan shekara da muke ciki a rahoton da gidan rediyon faransa ya bayar hukumar ta ce abin tsoro ne yadda cutar take ci gaba da kara kama mutane ba ji ba gani da kuma da ake samun matsala game da batun rigakafi hukumar ta ce akwai fargaba akan yadda cutar corona take ci gaba da mamayar jama'a kasashen duniya hukumar ta kara da cewa kasashen matalauta musamman waɗanda suke yankin asiya su ne suka fi shan fama a wannan karan tun bayan barkewar nau'in cutar na delta a makon da ya gabata kawai an samu karin kaso goma sha ɗaya a cikin ɗari na masu kama da cutar corona a faɗin duniya kuma akwai tsoro akan yadda cutar ke kisan mutane a cikin sauri sai dai hukumar ta ce an dan samu sauki a kasashen turai bisa la'akari da yadda su suke kokari sosai wajen yi wa jama'ar su allurar rigakafin cutar yanzu da cutar corona ta kashe mutane miliyan hudu da rabi a faɗin duniya tun daga lokacin da ta bulla a kasar china a shekara ta 2019 a cewar hukumar lafiya ta duniya a baya kiyasin cutar na kashe mutane ya kai kimanin dubu goma a kowace rana amma a halin yanzu kisan da cutar take yi wa jama'a yana karuwa a kowace rana bisa la'akari da yadda ake tattara alkalamin mutane da suke mutuwa a kowace rana ya zuwa dubu goma sha takwas to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a jiya litinin ne kungiyar malaman jami'a ta najeriya wato asu ta baiwa gwamnatin tarayyar najeriya wa'adin yau talata domin cika mata alkawalin da ta dauka yarjejeniyar da aka yi a tsakanin bangoren biyu idan kuma ba haka ba to asu za ta tsunduma a cikin yajin aiki ƙungiyar ta asu ta bayyana cewa duk ƙoƙarin da ta yi na magana da bangaren gwamnatin tarayya ya ci tura ta waya jami'an gwamnatin sun ki ɗauka duk da cewa alkawuran da aka yi wa ƙungiyar ya kamata ne a cika su tun watan mayan da ya gabata daga kuma kungiyar ta asu ta bukaci in najeriya da su jawo hankalin gwamnatin tarayya domin cika waɗannan alkawalla da ɗauka domin rashin yin hakan har zuwa ƙarshen wa'adin da kungiyar ta bayar zuwa yau da gobe laraba ɗaya ga watan satumba za ta fara ɗaukar matakai waɗanda suka dace da hakan ya haɗa da tsunduma cikin yajin aiki za zaka dai ɗaliban jami'o'i sun fara nuna fargaba akan abin da zai iya kai ya komo wanda suke ganin cewa zai shafi makomar karatunsu ne kai tsaye wani malamin jami'ar birnin johannesburg a kasar afirka ta kudu ya bayyana cewa isra'ila tana hankoran ganin ta rusa alaka tsakanin tarayyar afirka da kuma falasdino malamin jami'ar birnin johannesburg a kasar afirka ta kudu farfesa na jana ya bayyana cewa isra'ila tana hankoran ganin ta rusa kyakkyawar alaka wadda ke akwai tsakanin tarayyar afirka da kuma falasdino ta hanyar kutsawa cikin wannan tarayya ya ce babban abin da isra'ila take bukata shine ganin cewa ta rarraba kan kasashen afirka mambobi a kungiyar tarayyar afirka domin tana da masaniya kan cewa kasashen afirka da dama ba za su taba amincewa da ita a matsayin mamba a cikin kungiyar ba ko da kuwa a matsayin mamba ce mai sa ido wannan ne a cewarsa ya sanya isra'ilan ta bi wasu hanyoyi na yin amfani da wasu ƙawayenta ko kuma kasashen da suke biyayya ga turawa ido rufe wajen karɓar ta a cikin kungiyar tarayyar afirka a matsayin mamba bai sanya ido daga lokacin da kuma kasashe waɗanda basu amince da haka ba suka nuna rashin gamsosu da wannan mataki kuma suka ci gaba da kalubalantar hakan a fili ko shaka babu wannan batu ya kawo rashin fahimta tsakanin wasu kasashe da kuma bangaren zatarwa na kungiyar tarayyar afirka musamman ma kasashe irin su algeria afirka ta kudu mafi yawan kasashen larabawa na nahiyar afirka in banda sudan da morocco sun nuna rashin amincewarsu da hakan inda suke kallon karbar isra'ila a matsayin mamba kungiyar tarayyar afirka na a matsayin wata gazawa daga bangaren kungiyar tarayyar afirka to jama'a masu rare karshen labaran duniyar kenan to yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare da mawaraye na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kware shirin. A yau shirin namu zai kawo muku tarihin wani wuri da ake kira da China a Iran ko kuma China Iran wajen bauta na Dash Kasan wanda yana ɗaya daga cikin wuraren bauta da aka yi su da dutse da ba su da na biyu a kasar iran da aka yi shi da fasalin dabban nan ta dragon wanda idan masu yawon shakatawa suka gani sai su ɗauka kamar suna wani waje ne na wurin bauta da ke kasar china sai dai wannan guraben tarihi sai dai wannan wajen tarihin asalinsa yana tarihinsa yana komawa ne zuwa zaman dolar ilkhaniyan wannan gini an yi shi ne a garin zanjan wanda ya shahara da sunan wajen bauta na dashkasan mai nisan kilomita goma da kudu maso gabashin sultaniya da ke kusa da ƙauyen vira ita dai wannan mahatara an yi ta ne za a ganta ba cikakka ba wanda take da tsawo sosai wanda tsawonta ya kai mita 400 faɗinta kuma ya kai mita 50 zuwa 300 a cikin wannan mahatara akwai koguna guda uku masu zurfi da aka tona su a tsakiyar dutse da aka kawata su da zane-zane masu kyau za a kankare su a cikin dutse za a ga taswirar dogon dabbar dragon a cikin duwatsun da aka kankare din da suke fuskantar juna wanda tsawon kowane ɗaya daga cikinsu ya kai mita uku da ɗigo biyar gefe biyu na wannan zanen ana wato an zana an zana hoton mihrabi mai kyau da ya sauran zane-zane da aka yi ta hanyar kankare dutse masu kyau da ƙayatarwa wanda abin tunawa ne na masanin fasahar nan na ƙasar china oljaye tun bisa yadda ya zo a cikin tarihi koguwan da ke cikin dash kasin an yi amfani da su daban-daban a wasu zamuna biyu da suka gabata a zamanin farko ya kasance wajen bauta ne a daular sasaniyan amma har yanzu gurabansa na nan yana ci gaba da wanzuwa a zamani na biyu kuma a lokacin da aka zana hoton dragon da tsarin aslimi duk suna cikin abubuwa da ba a mantawa da su da yake da dangantaka da daular ilhanawa korayen duwatsu da aka yi musu kwalliya a fadar sultaniya ko shakka babu a wajen tarihin na dashkasin an kankare su inda a kawata su da zane mai kyau wanda da ƙarshe dai aka samu wuri mai faɗi da za a ci gaba da ayyukan kankare dutse wanda sannu a hankali ya koma makabarta don haka ana iya cewa wannan mahatara ta tarihi ta dashkasin tana cikin jerin makabarta a zamanin donald Ilihan. wajen bauta na dash kasin yana nufin dutsen da aka kankare shi ko kuma aka yanka shi a kudu maso gabashin ƙauyen vira wannan wajen bautar bayan yin amfani da fannin ci gaba da hakan ya jawo ci gaba da kamalar wannan fanni na kankare duwatsu wanda wannan ya sa zaben wurin da aka yi don ci gaba da wannan aiki yana ɗaukar hankalin masu kallo da duka alamu ƙwaru da suka tsara wannan wajen bautar sun kware wajen sassaka dutse da ƙera awa masu kyau wanda a yamma maso gabas ɗin wannan wajen bautar an yi amfani da fasahar kankare dutse ta samu asali daga tushen fasahar sassaka duwatsu tun a zamanin da bayyana ko gano wannan wajen bautar zai sanya ka gane cewa yanayin tsarin fasahar ginin wajen yana komawa ne zuwa ƙarni na farko da na biyu bayan haihuwar annabi isa alaihi salam. to masu sha'awar zuwa wannan waje domin kashe kwarkwatar ido ana iya cewa ba lamari ne mai sauƙi ba domin kuwa sai dai a bi ta ƙauyen vira wanda dukkan titinsa ƙasa ce babu kwalta kuma babu allon nuna hanya daga bakin ƙauyen zuwa wajen bautan ya kai kilomita biyar wanda abin da ya fi shine ka tambayi mutanen ƙauyen domin su yi maka jagora don kaka samu matsala wajen gano inda wajen bautar yake. a gefen wajen bautan akwai wani abu karami kamar akwati da mai gadin wajen yake rayuwa wajen bautan na da skin ko kuma abin da masu zuwa yawon shakatawa suke kiran shi da shi wato wajen bauta na ajida da ke gefen ƙauyen vira daga cikin dalilan da suka sanya wannan wajen bautan ya yi suna shine saboda zanen da aka yi na dabbar dragon da babu wani abu da ya yi kama da shi da aka taɓa gani irinsa a nan ƙasar iran bisa mahangar wasu masananta ababen tarihi wannan wajen bautan tarihinsa yana komawa ne tun kafin zuwan musulunci zaman daular ilikanawa wannan daga baya aka ƙara zanen wasu abubuwa ciki har hoton dabbar dragon a halin yanzu abubuwan da suka rage na tarihi na wannan wurin ba su da yawa sosai sai dai kaɗan da ba za a rasa ba to ma saurare da yake lokacin da aka shirin ya kawo jiki zan ɗiga aya a nan a biyo mu bashi a makon shiri na gaba don jin mu sabon shirin amma kafin nan amma don wani suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Tons kuma ga shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai ka muku kide-kide da aka yi a nan kasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa a yau shirin namu ya gaito muku husaini tawakuli wani mawaki da ke nan kasar iran domin yin ta bakinsa game da waka da yara mana domin masu iya magana cewa waka a bakin mai istafi daɗi ai saurari lafiya. دنیا با فریاد که از عاشقی میگریزی ای عشق را با دلم میستیزی فریاد که از عاشقی میگریزی سرمستم از جان تو چشمانم چشمانت گیر افتاده دلم در دام چشمانت میرقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو ba gaishe shirka da Usaini Tawakkuli a cikin wannan waka da gabatar kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa a shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng من پهلوان عالمم من تیر رو یارو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دم ز اللهو زنم خوابان اردو از جان نگرد کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیر روی و روزنم من پهلوان عالمم من تیر روی و روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یا روزنم گر صوفی از Adamsana, mandamse to don nan zamu ga karshe Allah kai mu can an jima da yamma a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu don kwa kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.